بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى يفعل يبرغن بكراتي من لتافيا العقيدة التهاوية يعني كي كونكروتان شيتونشو gwargwado na yi gabe gbana tsoca wajen amfani mula albarka don wai bai ga bici na tsoci fagan bai yi manga mini kwankurota wangi na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam nu'minu bi الساعة sa'a min khuruji dajjal ya imani jin ganbe alamaji ya kiyamai. alama na shaji faruwa kafin ya ji kiyama na ashirat bi mana alamat wuce jemu ya sharat ashirat jemu ya sharat bi mana alamatu min khuruji dajjal mini ina jawo gwaga kiyama bana a dai al'alamatu sugura a madai al'alamatu lukubura to wannan na manye ba zuwa yi na yi min alamatil kubra alaman wuce kone ja tula kafi a ji kiyama na be alaman na shi ma kiyama yi ba na wani min kuruji dajjal ga ititiye dajjal wani zulu isa ibn maryam a ci aga cicina na bi isa cikin nan egi maryamu wato gudan fitiyo ko wanda sama kendo na aya qur'ani ugwa na alaihi "mina minas samai cincina wa cin shi daga sama wana wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha imakiya imani ji belila na igida Allah min maghribiha daga eyi lobo bona ke ga wayo kafin jin kiyama na bai gide lana wala ba gaba bai wani lona gaba wala don ni alama wuce ko na janabi jiya yi tiyan jiji kiyama wani wa da batil ardi min ha a gaga dabba da wake tiya min ha daga danubu <laughs> Allahu akbar kafin ji kiyama na alama wuce ko shi dawa na man loyayi na yadda jihar ni cici annabi isa guba lalaye gidi daga yi lobubo guta yi dabba guni ta e ganna na man gayi na baya da dalili ganna jau ya faruwa jiyan na jo. o gaya da littafin cikwa ngai qur'ano gan biya hadisi jin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yawuwa ga manyan sunna ji en dore lawuwa na alaula daga babu alqur'ano bi sunna inji ra'ayi manya dalili ju tetso bai na ju jin ishara yayi na hadisi biyayi daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aufege malik al-ashja'i wugan ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fi gazoti tabuk na da kuwa tabuk wani a ce a gan ulo ba nabi muhammadu wani goto ga ku tabuk ga ya kuna gun ezo bayan rayuwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam ina na kun doro zuma kun na ba ezen tabuk be madini mai ezen kilomita bauta be shi tun kilomita adwani shi tun da guki ato kilomita 700 dole 70 wuce ya adawa ne bauta 600 bauta bai shi sun yi da wani kilomita 700 gamu da bau annabi fai gabe wani gan udu sita bai ne da isa bayan gutsuwayi kafi aji kiyama na ji lissafi yan gutsuwayi yan gutsuwayi na gaji faruwa kafi aji kina kafi aji kiyama na ya farko annabi gamma wuti ajalimi ya baci fatu baitul A musulmi ga da nasara ya tiya gugoya baitul maqdis ya goya yahudu sho ya taci mutan mutan ke mutana ugayi almautul kasirul wuko tutu abe tati ojo efe kaure ekun doya jeli tati dojo wa be ji faruwa kafi aji kiyama na wale kin da wange tuna ya ekun bi ugirayi kin fe ugirayi edu girayi ah la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ga tutu a daza tutu ga zai ke ko asul ganam na ko asul ganam nga yi batan na ju lonan gishi na batun wayo na ga lona kayan nan gi sai tutu wani gikin ya annabi ma ji faruwa kafin ya ji kiyama na da guki guta ye ni ci ngai istifadatul mali dukiya ga lagba fi gwaza wangi so dukiya dokun hatta yuta ar-rajulu mi'ata dinarin fa yadhullu sakhitan agaza ya dinari shi amma un ga je mutu sun go dinari shi tun go dubu dari wa ke ya je mu kimi ga wannan jan zawangi da bukata wa bai yabo na ya wa lagba fi gwaza wangi jo wanda bi sallallahu alaihi wasallam ga zumanya igbala ya zike fi gwaza wangi jo sai fitina fitina wuce ga na ya midda bu a kin ba sai fitina wuce ga gada bu da guki guni yin tuci ga yi odina sulhu edufe lafiya na bedda zan gada ya yi musulmi jo ganbe banil asfar shi na ya beji sulu amma ya ga sulu na ji ganbe ayi aga ya ta abia sulu na loya abia sulu na loya wọn gun kashi wula gun wọn gun wani gun annabi ga yin loyin gutsun kafin aji kiyama na a'a hadisin uzaifa ya giyan asida annabi sallallahu alaihi wasallam uzaifa ga annabi bai cin alifin doci wuliya ya kan sahabuji a fai baza sha ni ya kiyama ga butun a fai baza fago annabi fe ga biyayi ga ma tazkurun kiye de ga eza kiye ba kiye latsan doji to sahaba ji fe ga ga nazkuru sa e ga kiyama ga yi latsan doji to ji annabi ga to e shi tukwa inna lan takumu hatta tura ashru ayat a ji kiyama sai alama guwo ga tula sai ga lebe zo ya farko adduha nau yale nauyi bai kpaito na addajal yale da jaye ga tiya yale addabatuye da guta a ci ga tulu shamsu min magribi ha igidi ga Allah daga yi lobo anabi sake cinji ya juju be ma juju ga tiya a caga kusufi guta ji faruwa ngai fife da na guta hasun bil mashrik kin ya fe eyi labo wa hasun bil maghrib kin ma ke fe eyi lobo wa hasun bi jaziratul arab kin ma ke fe kin yi larabawa shi. annabi ga wa akiru zalika ina ba lamarin na yizu magancina unga yi narun takhruju min al-yaman tadrudu nas tatrudu nas ila mahsharihim ina chaga tiya kiye yaman bo chafen ne za wangeji lo babo lo jen ya ma la ila illallah ya karshe da wannan ina ami tuza wangeji hadisi ne imam muslim yau ta ta hadisi na jata ta zo ah, Allah akbar su ko ji nasara yi lokacin su wani lokaci da su ji da nawarai lokaci da su ji da mini ya ene wugwa ga dajjal wa bena annabi sallallahu alaihi wasallam wai ga yi hadisi na nasu gobe na na yi kuku wuce kuna ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min nabiyin illa an zara kaumahu al'awara addajal ga nabi soko bai jeliya sai waje uji jama'i uji gamba etiki eti zibo eti dajjala na yi al'awar zai dai nina ala innahu awar dajjal eyan ya ci a wa inna rabbaku laisa bi awara amma to ce fa ujiyen niu dare wa maktubun baina ainihi a maga kaba eye nye shetambo ganda ye guba ye shetambo kya ka ka faura riwaya ndo choga kafir ale ganda ye guba ye dajjalo kafir amma ye niu ya ni ga wale baye baye ngala nabi sallallahu alaihi wasallam juya hadisin sun cho ga inna allaha la yahfa alaikum so ciye wa so yare wa inna allaha laysa bi a'wara e bana so ci wujin yan niuda jal ma be wa ga ga so ku wa ji dawe so ci go bogo ye ga lami tumare ya ga jin imani biyu imare annabi feji ishara lobaye gubabu fẹ́jì shara ló bá ẹyẹ e ní mu fe ga wa innal masiha dajjal a'war ainil yumna dajjal ẹyẹ e ní a cha gudo eye gwalu ndabwa eye tonni nana mu de na wa ga yinabi yinabi free to ya cha na ga grape na ediyu madina sarawai jama'i musulmi shi hadisi je gagan etin titiya da jala to hadisi na ke ba zai etin titiya na bi isa na dana hadisi wani al'imam buhari labi to man kwaye hadisi shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi biyadihi min shi kuti gan betun ra'ayi mai da gobanan la yushikanna an yanzila fikum ibn maryam wa tsoba ne gi maryama ci be da ta ci yabo na wa ci daga sama wana mu magajin mu gaje hakaman adilan zafe ba hukunci ga da zawan gije wana etiyan adalci Eza adalci ya ci ga wayo fa yaksuru salib unga cross ba wa yaqtul khinzir unga kutu jijikin unga au wa yad'u al jizya ewodu ngula kyabo zando ya wodu ya wa yafidul malu hatta la yakbaluhu ahad Buki ya maga Allah ba da gwaza wani jo har wa ya yin gosa gonga inde bukata ila illa Allah ga hatta takuna sajdatu khaira min ad-dunya wa ma fiha sujada zuni ba za wangi ga ishe to yana fi wannan sun mai kuru abu raira abu raira ce gan ga wakrawa in shi tun egba wa bayana bai so ce gan wa in min alil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ga wa in min alil kitabi zandoro ta ciya yahudu gan be nasara ji illa la yuminan nabihi kabla mauti saga imani jibe ziyo da annabi sai kafi tuna annabi sa da beije e wani wi da bobe yi wa beije ma kya ji faru zai je ji da wa ga atakpa bona atakpa bona nga goro lawa to ga iman jibi we tiya annabi bo fahimta bodi ne lazati wana ga yi so kuwe wana wuce ga halaki abu kabla mauti kafi to ci gora yuna da beije so ci maki ya rayu uku amma wa be shari'a zama alamito shari'a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wa yawmal qiyamati kiyama biya yakunu alayhi shahida wuce ga fe eriya ce ta abu min ga ga tuci sokomiya ngole bolis yi zai be nyana ko shiga nabi isa yi egi sokona wa be bayani jiya ja ke cikin bona wa gaskiya a tsoma ga iman jibiyatin annabi bu kedi jigin tsoca hadisi na bai tiyar da jihar wato ya e tiyar annabi isa na hadisi jiwo na dokuna annabi isa wuga da shi wa bai da jihar wu nga yi zawu da jihar na nga yi e da jihar zo ya jujube ma juju da na yake ya tiya zuma na ga nga da jihar na so ci cake ji ya jujube ma juju halaka ishin ya ce ga to shiga ajin alaka addu'a ce ga nabi isa ba ta alita shiga to ajin dabba ya juju bai ma juju to dalili ji da wani tinci cin nabi isa ko da jali to sai dalili ya ce titiyaya dabba belila ya yi gini daga ya yi lobo so ce ga yi ƙur'anu ya alamu al'amuri ya guba ba nan ya farko aya na ya kan yi gbana itiya dabba na tiya na so ce ga yi mini suratun namliyo wa iza waka alkaulu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al'arzi tukallimuhum kallimuhun تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سوچ وإذا وقع القول عليهم أبك أذابا يغبا تشي أذوانجي etiya etulin bana ta tiwona na ya ga jizu mabiya ai ga ji tuba na lokaci na za bai gabe yayin gubiya ina ibuna kafiya na ije kina za dede ja ta ga kife tikin mu za guruji a bera ya go kafiya na ije kina so ci ga akhrajina lahum daba za wangi ja fi musiban na icha la daba tiyaya min al ardi kin ba ta ga daba na tiyo so ko to ga ke budana dabba na gatiya wa fe gagabe za wangiji tukallimuhum wa fe gagabe za ji Da annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun zawangi je ga ajin imani bi qur'ani bi adini na nabi muhammad be be ni sallallahu alaihi wasallam ina dabba na gane da wani kafin ajin kiyama na na dalili tiyan tiyan dabba dalili tiyan lilayen igidiyan daga yi lobo so ce ga yi suratul anamu هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ga zuru na illa an tatiyahumul mala'ika ba a daina zawon gije kana a sai dai mala'ika yi ji biyu ya aw ya ti rabu ko to shotu biyu biyu ba hukunci ga da bo be oshi e fo kiyame aw ya ti abadu ayati rabbi ko kwa mini aya ya to shi jube ke kwabe mini aya to shi jube yau mai ya ci ba du'aya ta rabbik ifa e kiyama ya e fuyo na sashi mini aya to ci jabe na to yau mai ya ci ba du'aya ta rabbik ga to ce kpabe kiyan tulu ushamsi min magribi aya ga da tafsir muyassar wa ga ga na to ce kpana igiyan tulu ushamsi min magribi aya lalayen igidi daga yi lobo. ga lam kun amanat min kablu, ga la yanfa'u nafsan imanuha imani na wujajin fo wuce na wajen amfani lam kun amanat min kablu, kaga ude fiza imani ji kafi faruwa nube na au kasabat fi a khairan koko wa fe musulmi na takpa guro agwa sun tuguruna ga kanga e tunguru wa jiwa amfani amma ga lokaci na yi gidi ga Allah daga yi lobo na tsawa ku tabe tunguru gofa wuce wajin imani imani wa jiwa amfani gala nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugargir so kai go tuba ya wuji matuka kara ila tuma ko gorowa ngole nai lokaci tuba zandoro doro. ya so ce gotu ba za ndoro a bekire kai gidi lala daga yi loba bana nga yi tu bayan ije kwata amma yi za ndoro yi kafi yi yuna ne ije kwata ci yi kafi gidi wula daga yi loba wani to ga za ndoro jin imani fa mutanen imani jin fa mutanen jin amfana zai lo tunguru kafi fa mutanen bena na e tunguru wa jin amfana ngai auka sabat fi imani ya khaira so ci ga ya wato ci kwayi kulin taziru ga ga ga efe pata kafa kiyaman nan ya ke za daidai shi ya gan za guruji abe ke fa mucin da bai na ina muntaziru na yi so mai e pata kafa mucin yi e kafa mucin efo na yi ga erite lada zai ji lamitu ba wuyi gani be zai ji hace ba wuyi le ba ne su kowa yi lada ta cinye za guruji na dinin sarrafa mucin na Bogo dalili shi da wani tiya da batun min al'ar ganibe tulo ushams min al hadisi al-imam buhari ke bi eti fasanayin ayan nan ga ta ga mawuci kwan hadisi jaja Allah aya bi. a caja jin fasara bai hadisi na ji fi, littafi ya ji wani aya kaza hadisi kaza ya aya kaza hadisi ka zai fiye to imam buhari iba e fasara ayan nan bebe hadisi hadisi abu raira abu raira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kide la ta as-sa'atu hatta tatlu'a a shamsu ha a ajin kiyama ne sai girga Allah daga yi lobo ga fa idza ra'aha nasu amana man amana alaiha gaza wangi ji gabele faruwa ne wato zanda shi ga imani ji amma fazalika hina la yanfa'u nafsan imanu amma lokacin wuce na gajin imani da nan imani ja de bibe na debo na amfani na imani ji zane wa daya lam takuwa manat min qablu matuka zai dajin imani ji kafi lokacin na nan imani ji mu musulmi ganga, ga wata gaza wangi ga yin dalilai zuye ni udaye jani ugaji to wazi ni udaye gwana uga gofo ga a ga shi su manga wa shi su ma to yi wula gube na ciwo ne wani daga wa shi ah, su ma lamar wuce jin yanzu a ga yi gidi Allah ngole an kale ali tan doro na ta cikin mana ga na lokacin wuce wato ah, ga kaya shi shi faruwa ndo ci ajin na zawangi ikpa ito na zan do ci gata tuba tun da ya jefa mu ci ko ebe na ga tutu ga mi lana ali no mi akuba idana ba to ci ba daga za so ko de ci gaire ina laza ndoro aje za guru na yin e na fo ba to ci wona amma kawai wun dai lugui wato e e ga ka ba tando ci ga za maci lebi wi wa ba ba ga aje za guru ga misali a ga ba na na loda na wade gaiwa ga wa bi wi agwa sun sallagu su be jama'i amma wadai ga fa ka sallah zuru wacce di uji bai jama'a ba tan daga hannu ya wai ga wadai ga kau ga alle cinwa ga isami <laughs> Allahu akbar isami ibuna ga mi daga sallah kaya lokacin ne lugwa wanda jinbe so ko da ci bai gare da mai musulmi wallahi so ko da ci bai mu dai bai ba mu dai ba ba ta yi lugwa eh kasa ina la ya je zaguru na dagwa musu amma daga nan hikimawa shi zo ga kun fil janna wa kun fil sa'i so kowa da ta ce egime aljanna shi hadisi ma muslim ke be daga ba sahaba na ga abdullahi ya ga amro na ga Allah ga min nabiyo ga hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ku egan fiti daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam lam ansahu ba'd amma hun ji ganan batana kimi wabi wa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul mi wana nabi sallallahu alaihi wasallam fe gaga inna awwala al-ayati khurujan tulu'u shamsu min maghribiha aya alama kakancha ne wugwa ga kiyama yi bana alama ya ka kan nga gai kurujan tulu ushan sun yi magribiya lalla ne gida Allah daga yi lobo bana wa khuruju dabbata ala nasi duha beti na dabba tiya bezun fi zawan gije lokaci yayi sakagina ke lokaci irin na jina da wa ayyuma ma maka na kabla su a yi bati a hula halarci a kariban gan dole ne kaka faruwar jina bacci alhamis latus ne wani dabba wa guduma ba gidi kan yi da ba guduma ba gan natso miya wadaga muhammadu sallallahu alaihi wa hadin suna to abu dawud to bunu maja ibn maja a a a ta su koya ya yi sa amma lokacin na ji lokaci da sun rorin wallahi tallahi billahi lazi lokaci da sun goto mini yadda na shaji faruwa da nan ade na ji a kuza wangi fi sarwaya nan ga yake dajjal cincin annabi isa daga sama cincin ya juju bai ma juju alamar shi wani yi ma'alufa nan ebo na zanen ji kpata alita su kwayo zawangi shayo dajjal zawangi wuyo annabi isa zawangi yo ya juji be ma juji zawangi yo zawangi jayo amma so kwari so yin ci da bayanya ya e ji amma ga zawangi wele zawangi jiya wele ai bugu zawangi a ce kawaya da ga zawangi da nan amma wale titiye dabba ye dabba na titiya yake e to sifa na watiya bayina yi sifa ya boye ka na ya daye liyana na da na jike kwata na imamago zimman na kiwi na bufetin yau so yi dabba ke da na ya gagabe zawon gizi yale na yale dabba gina ya gagabe zawon gizi ya jawazi mutu ke yi tashi hankali la ila illallah dabba ji shara ya zawon gizi eti tun imani be tun kafirinci ga ya zawangiji ye ga yajin imani ya yajin tsociya alamar yau na ci alada lebanon man jiga to nye dabban na gai alama ya farko na tiya mini alama na jaji faruwa fa gana alama ya kinso ya bunan ga kin mawa ya tiya ko amma alama farko ya sama wuce lila ya yi gidi daga yi lobo bogo hadisu na bega yi ke na tso rana au ya taga ga alama farko wani daga sama ya lalaye gidi alama farko ya daba wani daga kimbo a dai alami latuwa su koji ji nasara to mun je ta fi dan 80 ashiratu sa'a alama kiyama iga da littafin na jiya bayani na shidu na ji gibo e na jadi faruwa kafin yajin kiyama na to na ga yi gurguru ya ce alamar yin kiyama bu iga gada katun ya guru nga yi kpankurota ya shitun ceto niyan manyan alaƙidatu tahawiya wani san itu eti dai mini na gun musulmin tsuwa e ba kwankuru ta uba na kima yi suna manya man na kalita fi wuce kunna na ya ba, katuna. ahmad bin muhammad bin salamata bin salama ahmad bin muhammad bin salamata bin salama ji fahimta ko at-tahawi at-tahawi al-misri da ke misra gaba mun fetiya manga wala saddiku kahinan yi musulmi shi yi gala gaskiya ya dangane be egan totun ya ba san ma wala arrafa a caga zai dagan alamar yana ja suna zai je dagan ga ya ga an yi ni a jan an ni a jan iga ya ga gaskiya ma wala man yi shay'an yukhalifu ba wa sunna to man na shishi bai suna ya boye ce daga ga e na ga najima ce ba qur'anu be a hadisi jile bana iga ya gaji gaskiya ma wa ijima al'umma man na je daga gaye ga na ja can ijima wa yan al'umma musulmi ne ba a ga ni sahaba ji ta ci bayani ba ya ci akida ba ya ci ibada ajo man doro na ji da wa yan do ci bai wade jama'atuna bai wade latuna bai wade katutuna bai wade bagwai je tuna iga jikin iga lamitu goma bai ga ile ya gabo ji yetu wata uba na igajin ya dabi mima igajin ya dabi mima kahinan ngai zai ji dawa ilmul gaibi na arrafa a ciga bata manan ni ba to almunajjim zai tsangi wani lagaga wani tsangi da ba kaza kaza ji faruwa lokaci kaza lokaci na yi si lokaci kaza lokaci timananci waga ji kaza dabo waga loji da lokaci kaza waga de sa waga loji da lokaci kaza nasara da ba pata yi gaje da bai ga man na ji ma ji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam man de na ji etwa al ikbaru bil mughayyabat ina e ja so ne etwa da wannan labarin mun shiga ya zo yi mina wajin a wada nasara da ba na nasara da bu bata ya tujiwa ya tsoci gai alimul ghaibi wa shahada kulla ya man fi samawati wal ardil ghaiba illallah aya nan kun yuke ile daga ji wiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi hadisi ma muslimu na safiya ya giya abu ubaida gobe na safiya na ga hadisin nan wo misiya yimiji ko zando ci mini yimiji ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi gaman ata arrafan zando da baba na ko man shishe ya labari yana sona fasa'alahu an shay'in uci bin ga ita al'amarin da cewa lam tuqbal salatun arba'ina laila salla zaga foshi ba agwa wale kiwa ganti za san ba na zai ba a ga e ba san mu a zai wala e ji sallah zuma ba san ba wade ga za te ga wani e san ba ga ji sallah zuma ba zai dai lobuna ga fashi ba dole ya mumin ba biya wula ebo ya e tagbo ya laifiyan ya e tun ba son biya yi hadisi da masnadu hadisin na hadisi wani sahaba wunciko na yi ta kibe hafizu sahaba yana ga abu huraira wunga bebi wani ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata arrafan aw kahinan zandoro da baba sanci arrafan aw kahinan man duci ja ga zai ni mini aboyi zai ya labari na janina ba ci zai ya labari ya ina ina la jana wai wai min ga wala jinawa ga alkhairi da bu ga ya de gibe wasi ya fedu lafiya ngole na tsawa na mu ya labarin mun ga kan zana ji faruwa nan ga ni wayo an ni wayo moto na yi nan ga wani yi o ipa ba san ba mun ga mun ji ga binciken da ci ta ji na cikin ga wani yi wa aji kana ji za ko ce wani ina wani ga na da wani to annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan doro hadda ba zan na shi na labari na jani na na kya jina yo pata dai man jiga mana ni ga tsawon ma ya bima ina ya basan ci ga ko man ya ci jika na lena ko man ya ji hati na ga yu na ci ga a ci ga wani da jibe ga wani man fakad kafara bima unzila ala muhammad zanna ji kafirin ci bai na bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kya cin annabi qur'anu kila cikin waje kafirinci mai qur'ani mai bana qur'ani ga kulla ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah kuma ga mutu dole akida zanne gumbo be ga tsoci be qur'ani idi fahimta ko to na damini ya kufrun duna kufrin wai wugwa ga zai je nan nasu musulunci wa kufrun duna kufrin a cagu tatu tatu mu cikin kaba'irar mangato gato wal munajim to zai ci tsohon giji lede ilimin tsohon giji na to mutu gada safin ya basan cijo mutu gada da fa idza kana zai hala sa'il fa fa bil mas'ul abe kire zai dami mi gana hukuncin ga gaja ni kiwa ga tizo to mi gana bo bogo ya ko mutu mutu ya ko guruja e waga fiya ya gani bi hadisi ke biya yi sabi buhari gan bai musulmi hadisi yana na aisha na na aisha gan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nasun an kuhan sahaba jabe bin Nabi muhammadu gan eti al-kuhano e basan cijo kahinun zaini kuhan e basan cijo fakar annabi fe gabe gandun ciji ga laisu bishai na tenare adena yinare e ga endo doci mare wannan ga ofe gaza doci jin imani be e basanci gan annabi soko la ila allah, a ga gani annabi muhammadu gan sallallahu alaihi wasallam e ga annabi aji tasiri na kuma ba amma wada ga ga an ne basanci gan ga aji faro ko an nin ga wajen kan ga wato gure o wato musulmi fibo nye basacin na nga wa lobe yo jamaji ade zai ji waga da yi mi waji babu ala yawa amma ya basacin da ga ga yayi biwi ga gina da dufe lafiyo ade zuriya nga ayi bo zibo ebo ga basacin amma annabi muhammadu ga agi wala ayi idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu za guru za adini za boji wangi uga bega wa wagie yagi layu wa lagi yawa uzuri gishi wa chile uzuri na kun uziri ana uziri na jin uziri na nabi muhammadu ji ishara ti wa nana nga wa chile amma ya basan ci ga gagajin ayu hadisa ya mi labari ga yi mi na mujin na wani ga alayan wuya kila nwe de imyo e basanci yin man ji naji agagin ga ya ya on babu ni salada a cibe jin da ya wiyo e ko na papa ta na apa sifa bayani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sashi za wangi zuma ba ciwo da annabi ga ya e gabbo ciwunci na ji ya ji imani be ga e laye na fisado dace furana ladaci so ladaci bai kusa guta na wana laisu bi shayi adena inare ban za fi so ko jayo za ban za jayi ba so ci ade da kiman doro ba so ci ba nga ma za wangi jila a jiga za wangi jin imani be a ga la cin woyo cin wo so ko cin wa nabi muhammadu ba ta la da ya zanna wa wa lissaci za ko yakin je zanna jiga jin imani abe je ganga so koya na ah, ayi ndo ba ba e bo gabo na je leji nu na ja e gaga be ye tutuna la ila illa allah zawan yiji <laughs> ye imani ji jire ya gube so koyi na ke suna walle bai basan ce ya labari ji tuna walle ndo ci de mana ya guki gukin ga wuta ya ebo ni ni ne ga ta na wa so ko kwa afan zanna imani wo bayani wo afeni ugana wo jayo e basan ci ya de aje wo de tiji ne ko basan zai ji jika tun shari'a ba e ne bai bayan san wai bane legan babu yawo e na wa jika tun to mamma ba masa na za koji wa da yin dobe aya ga yo da jiwa za ta naira gutsu naira guwa yo to naira gutsu naira guwa sadaka ne mu de alkhairi ga dubu dari miliyon na yau e, ne ko ba sona ebo bone wannan ga zo wa ma gumbe toci wa gumbe toci bogo idi ga la rayuwa ija ta tin kiyama ma ije lokaci da giwo lokaci da giwo su ko tsa imani yayi to ce tsa imani yayi fakalu ya rasulullah afe gangan betuci sokwe أجل إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا ebasacin na jifa kan doci aja ga gando ciji umar da fere faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi fai ke ji bayani ya bi ga tilkal kalimatu min alhaqi yahtafu aljinniyu fayukarkiruha fi uzni waliyihi E gan ega na ega wo mi ba san ce o ta tsana sha fe ke ndo na gan wo o e ga ega mi wo yo fa kiro ha fi udn wali jin no ta ga ju da yi gan na wo cha ju la be na tu pa yin e zibo nya nda ka tawbo bocci na wajin di mayana e ba san ci ne tuntuna she weyuna ngala zo to ya bi alaka yin jinnu ji da asari mu'amala be jinnu ji de asari e lasa lotu lemba e lasa lotu kafirinci al-imam qurtubi ga fasara na tazo ya tiya fayukar kiro hana fi uzni waliyi mugayi alqaha fi uznihi bi sautin shetanga ju la'i gaminna da ya boci wo yi zai biya da na niya ngo te ga jin ji echi cin cile to ne ya ga jabo ne go ala labari da ya boci wa wani wani ji da na kaza ne ji an ne ji so na tu ga na jinnu da yi ku boci nu da alaka bai ni mu fe da yi? wani ne bi bawra na sunnu da na uzuri kaza da biwa uzuri kaza da biwa ta biyan wuce zai jahili adini ubana imani wa zuwa ni da wani ebo na ndoro bocha aga iwe bosun na wuyo to ni utuwe mu magumbi wuni lana wa wala wala wula ya ziyo ya bochi bai ni atu sokola adun ugo to anabi ga ya ga jinnu ga yi ga ko ci be ga yawo ebo na jinnu ji sokoji kagwen tasarrufi ya sarawi ina e ji wani zawan gijin wa kagwa da bayi eleye mai laya kin da aya qur'anu ji lamarin wuce gato fayakhlituna ma'aha aksara min mi'ati kazba e min ninna na da gaskiya wata jinno dana a ci ga boci ci ga gama na labo ke ba bi na gashi suna gogo boci ga ga guwayo da kyar wani adem ni gaskiya na ke kwata na gama na wade kaza lokaci kaza kaza ji lokaci kaza yi miyo ba gi wa ma kaza waje kwata wade o waje kaza da kyar wade ni na yi gaskiya na bi zai je ba na ga e ga gukin ga ya mu fiya mu da ka mai na shaitan gi gube za wangi na ga lafiya wa bayan mu zagin da cajiya da mi bocho canje kici mu dio ba ga yutuna la de be wa de kaza shibi shebe wa de kaza ya ji kaza yo ya lotu kaza yo to bo boce so ki de kuye kan ba ya ga mana bo Allahu akbar jama'a musulmi ji annabi da isa to ani da wannan ga yana waga de obe boci ci ya gaskiya na jin la be ya hore ade nu tenare de nu tenare a caga hadisi ke biya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ga samanul qalbi khabithun samanul qalbi khabithun hadisi ma muslim ewen shigi ne zai kun shigi na ga yi wasu akwa da wani wa marul bagi habithun ewo na ya e ci dace gona nzagi na ya cin daji tuna e wannan wani dia gwata ya cin da e, e, e lashi wofan e koro e tupa e gwaji e mpaji e daji yin sha'awa na jin wani wuza na e wo dede da wani e wo sokwa da wani wo haramu da wani wa hulwanul kila hadisin na biyu hulwanil kahin e wani buce dena e ti ba sana e wa ramu wani gyore aramu ramu wani gwagwasa wangi shi wani wani e wani ulo tuwa ziga ya wani na wani gada na gama na ya e na yi wani kan ko gama za wangi shi wasa wako aka tunji na fedu shishi e san baya za wangi shi e wani kan ko tun ji wuji damu ya ni katun yi kayi sina yi kayi sahaba nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam a fe layi mai gburo a nabi wa sajin babu yalo sina ba zuko sai sina ba zan na jiga mai timan jo man na jabe jabe patana ilimi ya da ko a tazumota ya zijo sahaba nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam ke ga yawo manyu de sina'a manyu ga labasan e koma ha tila e ko hisabi la e ko engici anabi ga yawo sokwa we gino no o sokwa we gino no ina ma uwa ga yawo sokwa no nga yana ji faruwa ya na abubakar na bogo ilimi ya tsangi ji da biyo nauyi ina je lasan ba nauyi amfani be woni bai ina je biyu pata ne ngopce gabo ci diu iri iri go ndo gwanda ya ci leo ndo ci tasabi alaya wale to ndo jikana hatu ji na wani ko a ramulu toji kan ya ba jikana gato man gowa ma yi wutuwa wa wallahi haramu ene la zanna ji kwata na haramu a caga gida wani ijma'u be tiyan haramu ba al'amarin nan man koya dini ji a ga haramu yo ewo wo ba sun ci e kondoro ga da san ba ne buna ga ga ba sun ci hankali zan duce la lokpa wele ga zai je ce kawai no be na je biyu a a jikana yo tasabiyo takada wai te ya ce gagan gwanda we chile o endoro de oge da no we to fi kopo che chile gangan pata de ade gan o gan da wa gaibu ga tu yo ga ji da wa gaibu ya zawan gishi etun na shari'a jan ramu na nga gala ga ilimi ga gubo go kin na katun shi zo na ade ilimi na yi na madina yi haramu na ga alamari kadara alamari gaibu ya bana o gaibu kadara ga wa ya ga guna wani zima laili mai kadara wo ga yana ji faruwa ya wani na dana wa gaska ne wato ya labari wale ya gaska ne to mutu bacci da baya ga mu majin ya zawon wato a ga kpata ilimi wa ya zamani technology language a gagace a ji ba to mutu mai ne wugwa gan e etu su ko ya lo ya abai wato ya tunana wale ya lugan mai lalle ba kaska ni ma ga ga ba gyo kan do cin zagi ma do cin ga ga gini wa shi hugu ba do cin ga ga fo kaza wa cele ba lokaci kaza wa cele ba muci ilimi zamani da wani so ke ga idipi ya bai koyin na jibata babu alkhairi da al'imamu bagawi alkazi yad bai man koyin adini ji allah bayani bai tiye ijimawu neman ji ya ti haramu a caga ewon na jiyo annabi sallallahu alaihi wasallam yi hadisi yin dubu na khalid hadisi yin al-bukhari bai zai dubu na khalid ga na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ji wazifin da ce bil hudaybiya hudaybiya annabi fe ga ayi ga tadruna ma za qala rabbukum alayla yake na tsoci ga tsoye shi na kuna Allah wa rasulu alami ga su kube tuci gatiyo qala nabi fe ga asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi iza jati bata ci wuji mi jo iza jayo na imani jibe mina mu'minun bi wa kafirun bi amma dai zai jaji kafirin ci be mi tsoci na annabi ce ke ga wuce ziji ji kafirinci ziji majin imani ga na bi fadlillahi wa fa faman ka zanduwa ga ele na dutsuwa na riyatwa soko yegun ko laube o fazalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab za wuce imani ji be mitoci umma ji kafirinci be giyo be tsangi ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب landoro ma ga ga nauyi kaza ya tsangi na tiya na gala eleci da tuwo na ebo na tsangi na ba kaza ko tsangi kaza na cena ngala ya lebewo na zanna ji kafirinci bai mito shi ma imani wuji bai giya bai tsangi ji bogo wani dami te tuga basanci ne mu ga waga ji suna ke ga waje kafirin ci beki bai tsoce wani tsoce ga ba basa ci tawo magufe annabi sallallahu alaihi wasallam ke din an kalishi hadisi ya malika ya ga ashari malik al-ashari abu malik al-ashari annabi sallallahu alaihi wasallam ga arba'u fi ummati min amril jahiliya e guni dana ta ci al'umma mi jo etun we jahiliya ji musulunci wutun wuci ja kijiyo alfaru fil ahsab e zo fuja alfari bi dangi buin wani mamioni e, e ji wani mioni e to jahiliyo ajige ji fari be ziyo be mamaji manyu yo mulki ji cho bagwaza kiudio ewa ewa ebe na farin na adini ube wa ba so ce wana wa yi zaguru wa sun ebe tunguri wadda albarka wazo wato anu fil ansab a caga ala ya e zo anyi lawan za daya za ndoci in zagi lawan bandoci ludo ya bandoci lawan e ya cin biya ba ba ta yi tun e jahiliyo a caga alistis kawbil anwa Eh, wale be kin yo eh, twangi twangi da da ba kazan ya dele twangi da da shi ba kazan ya dele e to jahiliyo yo a ce ga wani yaha giza ba e za to ife ba giza za a kunki ayi yoo za a giki ne a yi biyo e kan sakpa shi a kan gita annabi ci na ya giwu ibrahim jajalina abdurrahman bin auf ga waye ci gina o kan yi an nga ami kan na tsawa abunan na yagun yolo bayan za tu ci mangi na tsayi ka na yi egun ko giza ba boga wannan na jibe ba bi sallallahu alaihi wasallam wagan bai sahabu jina bai man koyan addini jina na je kai e ko ba sana na su ji wani dokun sarawina na ji dokun sarawina jama'i musulmi shi eko sihiri eko basan kpata ipiya gani biyu wacce haramu a ga yi wani maza sinawi yi ma ko wani lodi ede gboya shi kpata eko sihiri juwa ewa ga ipiya gani biyu ƙur'anu ga wala yuflihu sahiru haifu ata sihiri ji ce da nasara bandoro don lona egbawan jube ko bogo piyabo bando coto ce ga iga lam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab yu'minuna bil jibti wat tagut annabi wacin lelo ba jama'ana ji toraya robo ya mini litafi wana iza shaye wana ngai al kitab jo yu'minuna bil jibti wat tagut al jibti na umar ga ngai sihira iza shaye wana sihiri ga ji imani abe ina walle mi jiya? wale program na je ke kandoro 24 hours na ya inji siri jigewa inji alkitabi jaya littafi a nabi isa da biya to na wuce gbana wa tawaguti gan be tawaguti ke kwa be tawaguti nga ima takunu ibadatuhu wal imanu bi sababan litugiyan wal khuruji min al haqq endoro na oge yin kojin imani bai yin ciga fi kpayin zuga bai kpa gaske ya kpata na endoro na nga yi gato aguto min makhlukin yi e, ba wujin da ci wayan wani lamito emi latu ciga wa gabe ba wuso ci yan wujin wuce hanje ki yan to agutu wanje to agutu ya wai aw ra'isin yuqallad tishi wadiyo kin do tafsiri ya Ahmad Bebiwina tafsiri ne ga Aisaru tafasir yin asad haumad ga ra'isin yukallad tishi nga wai ma ya sun malawa kpasociya ina su kwai wani wajen abe ke waga mituna waga sun yana tishi na je giyo to agutu yawe aw hawan yutaba ko ya tuye gba nga mi wato mai wa mi tutuye gba wato mi tutuye gba ma tatbu babu dalili man na je kiyo to agutu egbon oto olami to ede na safira yi mi na rayi wo kanga je ki to agutu yawe endu oro de oga alami tu eti tun ibada na soko abi oyina chiga tun ibada lugwa ami te tu e ko za ndo china e mu china de to agutu yawe kanga ke ga yawe o le ga zandu zandu ne lami tu egbon ko tishi na le soko ba mu maga ede na tishi na wana ko ina e man na ga wana na waje wani zan na je tuwa gutu matuka kai na man ga waje na wuce kwayan tsoca na zandoro na yi tishe wani wa gaskiya fiye ga to sun dai sai na wani lobe yi na man na gaje tuwa gutu ya wani wani su kutu bai kira ci ne ta ina wuwa yan atsari yan gici dede ya basanci yan gici dede nga yan gici basanci ya wani Nga hadisi na biya yi sahihul buhari wani na na aisha to ci bai boyu yiwu ga ga kana li abi bakrin gulamun ya kulu min kharajihi sayyiduna abubakar wanda wuce bagi wuce bagin na amfani ne wuga da shi na yayin gici na sayyiduna abubakar aji wugiyen gici ya wuce na ga wata wuga wa da wuce ke zai da moto da zaune yau e wani moto halashi nan ga walagi ya e wani emiya ya halashi na walagi ya to a ce a gane ya wani wuce ga e deji na yin gici deji waje giya wagi wuce na ci bebe faja yau man bi shai'in wuce la e gici ndo ci shi fa akala minu abubakar yan e gicin na nulaji na sai na abubakar cigo shi gimini ya eh, gicin nan fakala lawul gulam ugizo na kanga wuji bagin na gugan tadri mimma hada wata bayan gicin na febe na kala wa ma'u sai na umar gaddaga babu febe wujin na febe gan kuntu takahantu li insanin fil jahiliya mi ya fe mi fe san baya zaba gindoci lokaci na musulunci labiya na lokacin jahiliya wa ma usinul kihana to bauto mi masare ke ga yo ke kihana to wa gungai al ikhbaru bil ghaib min ghairi tariqin shar'iyyin wa ya labari gaibu majiba shari'a ba wannan ga shari'a ya labari gai buji ka yana ji kiyama yana ji kabar wani wani shari'a bai nna yau amma yanzu shi shi dagun ga eti yana ji e suna ko da ka dai gina gai buyo gato ila an kalitu kalmai wa ma'a husinul kihana min mato ba wasu sa amma mu dai fai gina da ekpa ba san na ewu ba gato gba ni a dai zaji fi na wannan je man ro de gungici kendo na mu masa mu fe e ko ba san so na e zaji fi to zamani ne giya e ko ba san amma de to alaka be jinnu jiya ka sholawa jinnu na je to e ga ya ba san cin do chi na ade alaka be a ade zunga mana ya zawangije a dai giya zawangije ti ga mana so ikiwo ga eh, ebasan ciji titi guba yau adde na ji mabasana da alaka be kiyon be jinnu je la labari be ya ewe ya jinnu je na e kan tunguru je lo ato mai da je bu hidi mana jinnu je je yi ga zawan gidi be ya amma de na ji ade de de muso ana mu de magaga mu man waye wa gaga tayu mini ga na tayu na babu wali atuwe awo ko ta ga zan do cewa nabi ga inna min al bayan la sihran bayani zan do cewa ga siro kin da sire mu za na ga bayani zan do cewa mu de zai din we iya kana ce kin do pa pa ci giye be wani ba ni be ga mi o ma ga imani jibi musamman za giji nan ga mala dokun customer bo ci wogo abuna dago ro aga ga yana ya ce to an shi do abuna ga nabi jai ga na ki swato aqlin wa din an kalaji tuta kalaji tuta addini ya ce eto addini gumiya ebo na ila lokaci je ji sallah ko ebo shi kan ayi lo ebo ni fasi a mai gawa shirya shari'a gaga ta fa'ida na muke damu bena na yawu ga hukunci zuwa ba ci zawon gizo zan doci na wale fedun ba sada na gama wani wani zunyu shi bore mude alaka be tin dore hari yes to bogo ga hukunci ba tubo ga basan ci wo ngo ne ga sokwa mi wo ga wona zun ci tuwe yin shi wo mure zun ga wona ga wangi yegi e bona ngai basan ci biye ga ga wona zun to na kpata tun ka ba iri ga wona ga illa an ni khada'tuhu amma dai na miyajin ji na miyajin tauta ni ma ba su sami dajin tau goyen gibiyoyi ga falakiye ni fa'atuwa ni bi zalika nga mi gube yi na wani e na mi laji mi wace gida na mini na tuwar wuya mi na bo fahadha alladhi aqalta minhu ga yana wuya mi na nga wa gida wani ki sayidu na abubakar je butan ni da su soko fa adkhala abubakar yadahu fa ka kulla shay'in fi batnihi sayidu na abubakar fi lagu albarka ku adami sunbu endoro na fi baku ba na sai na mutu fa muce na fa ka kulla shay'in fi batnihi ka yakiyu endoro fi baku ba na mutu ebo kibo eko basan nga bo wuji unna ga ngumbe ziyan ngumbe zanne ochi ya wunyo umaji ga yina otware ina e gu gani na kafi annabi ubena sallallahu alaihi wasallam lokacin jahiliya mun fesa ba na na ugwa ga musa be otware amma da na mu'amala da ga da bole na nga nga wani ji na alkhairi amma ya e bo tsanani da su so ko sayyiduna na abubakar wọ́n gbàdán bèrè wọ́n gbàdán mi àyìn dò na fi gbàkú wọn tu kí ẹ̀gàn ẹ̀wọ́ bọ́ chigi ẹ̀wọ́ bá san chigi ẹ̀yìn wọn wà pẹ́ àbẹ̀yìn náà dàwọ́ sì náà ọmọ zanu lọ sí káwọn ìgbè tí a mú rọba ìdíwọ́ ìyàwó yẹn káwọn tó a pè wọ́n kà kú kíni fẹ́ tó ká sì náà halal egiye gwanza giye chindacho wede opsha wede gibi wi ope ba yi fibu yi mi wen chindacho yo so pe wede ona ama wa ti fan yi mi ne giye bi wi egi odede wọn lo tun a eza yi debo moso yi so pe wo garada chi wo igbe chi wo wọn da yi en jinga ne egi wọn wọn yi aziki wọn go eza yi debo so pe wo gaza yi ne ba wen san enwe wo ce dewo a wace fa zan naji e bana wa da wahalalle mu zana fetu azuma yace e kwa bu jama'i musulmi wale kendo ya e zo bi addini ne ya wale kendo ije e ta za wangi ne ya aza de de jilla masoyi ye bwe ne de gwa bwe ije na amma zaguru jilla maki ye bo santuna zaguru ji ga aya na za guke de kauna mai yau wani wale ga nan manje ga na wujine mafiya na zaba goguki wa leshe ya guru manje bo zaguki waga ba ga guni a amma gaga na wunjin na tsaye ba wani a wami mamuwa so ku su bai kya ci ne so kowa yi da ta ci ya wuce guru wajen bugo jama'ai musulmi ji santu da dan wani ya e kwade labarin ya e gayi bujude jin ya e kwa kirkiya ya ko ba son ciyo to zai ji biya kpata na iri pioga e ya kwanna wujen ya kwaya uje guruja ime tuya bi wani ebo ide ya da soko ikwi e ya gani bi wani yiwa tuta bai sokwe yiwa tuta bai sokwe aliyan rayuwa yin to na gayi gurgudu yin karatun yayi nan imela imani jimbe gwargwaro yin ali na soko ga ilayi ta ti uwe yan zaki na wani gwakwa zaki ga yadda zawon yi lotun laifi ji na wani wallahi tallahi billa illazi uwa zai san ba na wajen gan arziki wa lula wani zai daya ci na wajen gan arziki wa ya wani zai yi yana zai dagara na kpata wa zaki wani to santu zija na nabi muhammadu ga dokun alijanna fakiya maya zijo zai ja hakuri jin talaka bai na gigi be fifi hade moto koja hade mai koja ma imani haji a maketo ko ba da diwe ko dedena a maga na kiyama ba gana a ga ji bai talauci na za wuce ga za ku ba so ci bore ya gimi aljanna shiga da wani wuri ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi ibn abbas hadisi na imam muslim gobe na annabi ga ittalatu fil janna fara'aitu aksara aliya alfukara ni ta yace aljanna le ni lokacin mi da zai mi rajuna ni lo aljanna ma kwa ko zai ji mi lefi wani izijo alfukara'u za kwa gbagizi alfukara'u talakaji ta umaga yawo tsawaye waya kondoro ga dadiuna aljanna ga ya gami ne wabe yawani an yi dee ko sakpa kiyama ma wangi so ye be be na ga ga wa wale ya zai je ko e ma o shasha je pata na a ce wona atuba je pata na ngai je ga wa a ga yo banki na-ewu shasha wore so ko ware annabi nan wure ga dinari ne e ko shasha e wa dede da wono maga bawa de bato bawa de moto sho a ga ne ko sakpa ami yi jade o maga ya miki ya makanci tashin ga mai yi mi na gege mi fata na mun shiga hadisi be amma hadisi mun ci tazo na so tazo na ga idin ba ne ittalatu ala aljanna fara'aitu akthara aliha alfukara ga tazo na so be ga ittalatu ala aljanna fara'aitu akthara aliha albulha milo aljanna ko me tai ci aljanna le gwa ko zai ji mami lefi wani albulha a gai zai ji gumi hankali ba man jiga hadisin na ta zo hadisu da'ifu ya oga da littafi ya miftawul ma'ani ga ta zo ta zo da rukutini suke gaga etiyan musa bai ge mahan wanda isnadin hadisin nan iza mu yo kasirul khata wani cin bici sanawai daro kutuni ga laisa bil kawi ibnu tayro to ga na zuciyo Allah ga manya hadisi bai kaka na jaga tiwo bana bogo igala hadisi mu caji ujama ibn hadisi zai fi wani la hadisi na ji wuja. etinye mannan eh zando na ya ga gumi a yi zanen na gina a ga waliyin su koyo ibn hadisi eh, ga ci fi hukumi gumi hankali wa gama fi aljanna bu a ah. zai je lotun shari'a ba ta na gumi hankali ibn ka gumi hankali wato ban ga tun shari'a ji wajibi ta ciwo ba annabi ga rufi alqalam an salasatin ko mini za guta mu za hankali gumi na ga majnun o oh, ka fi wato ya zo lotun shari'a na wayi mukallaf المسلم البالغ العاقل tun na gayi gurgudu ne tun yayi nan gurgudu ne ga na social barkudu bai ga cibici na su kufa gan bayin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk